tare da dr lawal abubakar sha'ibu da kan wanda tare da arramansa abu da shi suleiman jiga idan ana bai da muna cikin suratul yunus ana kuma aya ta abin da tabbas yau za mu tashi tarho ko ta za ta shi ashirin ɗaya hamsin da takwas da tarakin za mu tashi in allah yadda ana cikin aya hamsin da takwas za mu tashi mutum tarin allah yadda don haka sai a bude qur'ani kuma kashe waya domin za a fara karatu insha Allah kuma abu na biyu don Allah mata don Allah wannan in ana jin wannan labari don Allah mata ana rubuta takarda akan zo a baki a baki cewa kuna tsoro kuna hana wasu ji don girman Allah ku yi haƙuri ku saurara wannan wata mai albarka an ɗaure shi ɗan don Allah kada mutum ya zama kuma ɗaure shi ɗan ya zama shi ne wakilin shi ɗan don Allah ya haƙuri a saurara saboda wasu sukan kawo kukan suna magana ko suna tsoron kartu sun bude qur'anin su amma labarin wasu ya isa hadda an ce hadda ayyurori ake kama an ɗora aure don Allah don Allah a yi haƙuri ana jan abu na shigowa don Allah ma neman afuwa a yi haƙuri a saurara kun zo neman ladarin da jin wa'azi mu ka'ida samun lada sai ka saurara abin da aka faɗi ba wai kawai ka zama irin katun da ka zama ka tabbacin ka ba ko ka ta sun sai za a kwashi lada a baka sai ka saurari abin da aka ji ka ji inda ake wajen tsoro ka ji tsoro wajen za ka yi aiki ka yi aiki domin a samu nasara don Allah muna rukun 'yan uwa mata haƙuri hakuri saurara Allah ta mu dace ran bismillah أعوذ بالله من قل أرأيتم السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يبقى قولي بانك يا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام barkanmu da wannan marice na laraba sha tara ga watan ramadan a shekara ta 1438 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan shida a shekara ta 2017 miladiya darasinmu na ƙarshe mun tike da ƙarshen aya ta hamsin da 58 cikin wannan sura mai albarka surat yunus yau za mu tashi farkon aya ta hamsin da tara faɗin Allah maɗaukakin sarki kul ara'aytum kul ara'aytum ce kul ka ce da su a ra'aitum ku bani labari ana nufin ku kafirai akhbiruni ku bani labari ma anzalallahu lakum min rizqin shin yanzu abinda Allah ya saukar muku da shi na arziki faja'altum kuka sanya minhu daga cikin sa haraman na wani ya zama haram wa halalan wani kuma halal malai ce kalbahirati was sa'ibati wal maita kamar dabbar da suke kiranta da suna bahira da dabbar da suke kiranta da suna sa'iba da kuma dabbar da suke kiranta da suna maita abin da ya faru shine Allah subhanahu wata'ala ya halicci dukkanin dabbobin ni'ima kuma ya halatta mana su dangin nan guda takwas wanda ya ce samaniyata azwaj samaniyata azwaj allah ya ce ومن المعز اثنين الله يتي dabbobin ni'ima dangi ne guda takwas abinda ake nufi da dangi guda takwas kowannansu namijinsa da mace su namiji da mace akwai rago da matarsa tinkiya akwai bunsuru da matarsa akuya akwai raƙumi da matarsa taguwa mumtaz akwai kuma sa da matarsa saniya saniya godiya doki kenan to waɗannan su ne samaniyata azwaj Allah madaukakin sarki bai haramta wani daga cikin waɗannan dabbobin ba idan kaga dama za ka ci naman rago ka ci naman tunkiya ka ci naman akuya ka ci naman dambun suru ka ci naman raƙumi ka ci naman godiya ka ci naman sa sannan ka ci naman saniya to amma kafirai sai suka waru wasu daga cikin waɗannan sai ba sa ci sun yarda da halaccin wasu amma ba su yadda da halaccin wasu ba ma'ana suna ƙoƙarin su yi wa Allah gyara cikin abin da ya yi to shin yanzu wannan daidai ne ko kuskure ne kuskure ne domin Allah madaukakin sarki shi kadai yake da yancin halattawa kuma shi kadai yake da yancin haramtawa to amma su kafirai idan suka ga dama bisa ga son zuciyarsu sai su halatta abin da suka ga dama in suka ga dama bisa ga son zuciyarsu sai su haramta abin da suka ga dama ma'ana suna yi wa Allah subhanahu Ta'ala shishigi cikin aikinsa to shine Allah ya ce kulka ce da su ara'aytum ku bani labari ma anzalallahu lakum min rizqin yanzu da Allah ya saukar muku na arziki faja'altum shine kuke sanya minhu wani daga cikin sa haraman a matsayin haram wa halalan wani kuma daga ciki halal kulka ce da su a Allahu azina lakum shin Allah ne ya muku izini da ku yi haka amma ala Allah ko ku ƙarya kuke masa dole ne a cikin biyu sai an samu ɗaya ko dai ya zama Allah ne ya sa to sai su kawo hujjoji da dalilai wanda suka dogara da su akan haka ko kuma ba Allah ne ya sa su ba ƙarya suka yi wa Allah to wannan kuma ƙarya ce babba ba karamar ƙarya ba musamman ƙarya da ta shafi addini kan batun halal ko batun haram domin ubangiji subhanahu wataala ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadiba wala taqulu ahir da ku faɗa lima tasifu alsinatukumul kadhiba na abin da harasan ku suke kirkira na ƙarya ku ce haza halalun abu kaza halal ne haza haramun abu kaza haram ne alhalin ba ku da hujja ba ku da dalili a shari'ar Allah in kuka yi haka litabtaru alallahi alkazib lalle kun kirkira wa Allah ƙarya innal ladhina yaftaruna alallahi alkazib lalle waɗanda suke kirkirar wa Allah ƙarya bai faɗa ba su ce ya faɗa bai halatta ba su ce ya halatta bai haramta ba su ce ya haramta la yuflihun ba za su taba samun rabo ba a duniya da lahira to da haka Allah subhanahu wataala ce kul ce da su a Allahu azina lakum shin Allah ne ya muku izini da wancan aiki am alallahi tattaru? lallai dai ƙarya kuke wa Allah domin Allah bai yi izini ba domin da yayi izini da an tarar da ayar anan shine mala yace abinda ake nufi kan bahirati was sa'ibati maita kamar bahira bahira shine dabbar da kiristoci ko kafiran makka sukan ware su camfata sai su ce wannan ta zama dabbar Allah ba za a ci ba ba za a dora mata kaya ba ba za a hau gadon bayanta ba hakanan sa'iba dabbar da za su turke su daure su ce ita ma wannan ta zama dabbar Allah ba za a ci ba ba za a dora mata kaya ba kuma ba za a hauta ba kowanne daga cikin dabbobin guda biyu akwai wata ka'ida da suke sawa in ya cika ya zama wannan dabbar camfi wata sukan ce idan ta haifi ‘ya'ya mata a jere guda uku to ta zama dabbar Allah misali idan akuya ce ta jera haihuwar ‘ya'ya mata guda uku to sai su keɓance ta sai su ce wannan ta zama dabba Allah ba za a ci ba ba za a ɗora mata kaya ba ba za a sa ta aikin wahala ba ko raƙumi ko saniya ko makamancin haka to Allah subhanahu wataala ce a wannan duk abubuwan da suke ba shi yasa su ba ma ja'ala Allah min bahiratin ma ja'ala min bahiratin ولا تائبة ولا وصيلة ولا حام ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون الله يقول ما جعل الله من بهيرة با الله يسن يدبر بهيرة با kafiran makka ne suka yi camfi suka kirkira suke sawa wala sa'ibatin ba Allah ya sanya dabba sa'iba ba wala wasilatin ba Allah ya ce akwai wata dabba sunanta wasila ba wala ham kuma ba Allah ya ce akwai wata dabba mai suna ham ba mana wacce za a keɓance ba za a ci ba ba za a dora mata kaya ba ba za a hauta ba a ce da ita dabbar Allah a keɓance ta sai Allah ya ce walakin allazina kafaru yaftaruna ala allahi alkazib sai dai kafurai ne suke kirkirar wa Allah ƙarya alhalin bai ce ba su ce ya ce bai haramta ba su ce ya haramta wa aktharuhum mafi yawancin su kuma la yaqiluna ba su da hankali da haka wannan abubuwa da suke na camfe camfe da ware waɗansu dabbobi da ba su wata daraja da haramta cin su da haramta hawansu da haramta dora musu kaya wannan duk ba addini bane ba camfi ne da san zuciya da kuma rudi irin na shaiɗa da haka Allah subhanahu wataala yana karya mana wannan kofi ne na kafirai da kuma wannan al'ada ta su ta camfe-camfe ubangiji madaukakin sarki ya ce wannan ba addini bane ba a can gaba cikin suratul an'am Allah ya ce waje alulillahi lillahi mimma zara'a min al-ardh mimma zara'a min al-ardh wal an'ami nasiban Allah mimma zar'a min alharsi na daga abin da ya tsirar ko ya fitar na tsirrai an gane ko nasiban wani kaso wal an'ami da kuma dabbobin ni'ima nasiban wani kaso fa suke cewa hadha lillahi wannan shine na Allah ma'ana idan Allah madaukakin sarki ya azurta su suka yi noma sai su waru wani kaso su ce wannan na Allah ne wa hadha li shuraka'ina wannan kuma na gumakanmu ne fama kana lillahi fa huwa yasilu ila shurakaihim shi na Allah din idan na gumakan ya kare ko kuma in ana so a yi musu kari sai a ɗiba daga na Allah sai a ƙara wa gumaka amma wa ma kana li shurakaihim wanda suka ware suka ce na gumaka ne fala yasilu ila shi ba a ƙara wa Allah sai Allah ya ce sa amma ya hukuma tar da irin wannan danyen hukunci da suke yi Allah shi ya halicci dabba shi ya fitar da tsirrai amma har a rinka raba masa da shi da wasu a ce ga nasa ga na wani kuma na wani ya fi na Allah kimar da daraja ta yadda na Allah za a iya ƙara wa wani amma shi na wani ba za a ƙara wa Allah ba wannan dai yana daga cikin irin abubuwan da kafirai suka rinka yi na halattawa da son zuciya da haramtawa da son zuciya da kuma yin camfe-camfe wanda wannan baya daga cikin addini Allah bai yarda da shi ba da haka Allah madaukin sarki ce qul a Allahu azina lakum am ala lallai ba Allah ne ya muku izini ba sai dai in Allah kuke kirkira ƙarya kuke jingina masa malai ce ai a Allahu azina lakum fi zalika at-tahrimi wat tahlil shin Allah shi ya muku izini cikin wannan haramtawa da halattawa aljawabu la amsa shine a'a am ai bal tabbas alallahi tabtaruna ƙarya kuka jingina wa Allah takdhibuna kun yi ƙarya bi nisbati zalika ilaihi ta hanyar jingina masa haka wa kafa bihi zajran kuma ya isa ta fuskar kaiwa matuƙa wajen tsawatarwa liman afta bi ghairi ah, liman ga dukkan wanda ya fatawa amma bai da tabbas akan abin da ya fatawa da shi mana ita wannan ayar duk da tana magana akan kafirai amma kuma kwamfasar zukata take yi tare da jan kunne na duk waɗanda suke azarbabi ba su san hukunci ba na addini su yi saurin ba da amsa in an tambaye su domin duk hukuncin ɗaya ne abinda Allah maɗaukacin sarki yake so ya nuna mana nan kar ka faɗi abinda baka sani ba kar ka ce e alhalin ba eh ne. bane baka da hujja a hannu kar ka ce a'a alhalin baka da dalili a hannu dole ne duk abin da mutum zai faɗa ya tabbatar da cewa yana da hujja yana da dalili yana da madogara daga ayar qur'ani da kuma hadisi ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam in ko ba haka ba to mutum yayi wa Allah azarbabi irin yadda waɗannan mushrikai suke wa Allah azarbabi a babin halattawa da kuma babin haramtawa domin haƙƙin halattawa da haƙƙin haramtawa na Allah ne shi kaɗai ko annabawa ba su da wannan haƙƙi a hannunsu suna su shine su isar da abin da Allah ya faɗa amma ba wai su a karan kansu suke halattawa ba ko kuma suke haramtawa ba da haka ya yace wa kafa bihi zajran zajiran lalle wannan aya ta isa mai tsawatarwa liman abta bi ghairi itiqanin ga wanda yi fatawa ba tare da tabbaci ba ka ba'dhi fuqaha hadha zamani kamar wasu shashin malaman fikihu na wannan zamani wadanda suka yi fatawa ba su da madogara cikin addini wa azhara al isma al jalila ubangiji ya bayyana suna nasa mabwayi mai girma wa qaddama alal fili kuma ya gabatar da shi akan aiki dilalatan ala kamali qubhi al iftira'i ala allahi dan ya nuna mana matukar kaiwar muni ta fuskar kirkira wa Allah ƙarya abin nufi da yake kul a Allahu kaga ya gabatar da sunan azina lakum a madadin kul azina Allahu lakum domin azina shine fi'ilin wanda a ka'ida ta larabci fi'ili shike gabatar fa'ili da sai a ce kul a azina Allahu lakum a din hamzatul istifhami ce azina kuma shine fi'ili madi Allahu shine fa'ili an gane ko lakun kuma sai zama damirun muttasil jar wal majrur fi mahalli nasbin sai zama maf'ulin bihi to da ka me yasa Allah ya gabatar da sunansa akan fi'ili a madadin fi'ilin ya gabaci sunan tunda shine fa'ili shine mala yake cewa dilalatan ala kamali qubhil iftira'i ala Allah dan a nuna maka kaiwa matuka ta fuskar muni na kirkirkar ya jingina wa Allah subhanahu ta'ala. Allah ya tsare mu sai Allah ya ce mu وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون gabanin mu fassara wannan aya hadisi ya zo cikin musnad na Imam Ahmad dan Hanbali Allah ya kara masa rahama daga malik ibn nadila yake cewa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana ba maguje bai musulunta ba yace wa ana rafful hayati a lokacin ina cikin mummunar kama babu kyan kama a tattare da ni ban yi wanka ba irin kamar ya dawo daga kiwo ko ya dawo daga gona fakala sai annabi ya ce da shi hallaka malun kana da kudi ko kana da dukiya Ya ce, kultu sai na ce na'am eh ina da dukiya kala sai annabi ya ce, min ayyil mali wani irin nau'i na dukiya kake da shi kala ya ce, kultu sai na ce, min kullil mali kowane nau'in dukiya da ake da shi a yau ina da shi in noma ne ina noma in kiwo ne ina da dabbobin kiwo min kullil mali. sai annabi ya ce, min al ibli war raqiqi wal khayl wal ghanam kana da raƙuma kana da bayi kana da dawakai kana da tsawakai, ko tumakai fa kala sai ce idza ataka Allah malan to in Allah ya baka dukiya falyura alayka to a ga alamar kana da kuɗi me kuɗi ne amma ka ganshi, shi fitu bai yi kwalliya ba ba kyakkyawar kama kai ka ce almajiri ne amma kuma attajiri ne mai kuɗi da aka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa nasiha in dai Allah ya baka dukiya to lalle a ga alama a tare da kai wannan shigar bata dace da mai kuɗi irin ka ba ya kamata a ce lalle a ga alamar cewa Allah ya maka ni'ima wa sannan annabi yace da shi hal tuntiju ibluka sihahan ha. shin raƙumanka suna haihuwar 'ya'ya masu lafiyayyen kunne domin wani lokaci raƙuma sukan haifi 'ya'ya marasa kunne duka ko kuma kunnan a datsa ko kuma a yanke sai tambayi shi ce shin raƙumanka suna haihuwar 'ya'ya masu lafiyayyen kunne fata amidu ila musa amma kai kuma sai ka je ka ɗauki wuka fataqta'u azana haka yanyanke musu kunnan fataqulu kace hazihi baharun wannan dabbar ita ce bahira dabbar Allah wata da ha, kuma ka tsatsaga musu fata su wata kulu ka ce hadhihi surumun wannan ma surumun shi ma nau'i ne na camfin shima dai dabbar Allah wa tuharrimuha alayka wa ala ahlik kuma ka haramta wa kanka cin irin wannan dabbobi da kai musu wannan ka canfa su da kai da iyalanka duk ba za ku ci ba kala sai ce na'am eh muna yin haka domin a lokacin bai musulunta ba kala sai annabi ya ce da shi fa inna ma ataka Allahu laka hillun ka sani duk abin da Allah ya baka haya halatta maka ba wani abu da Allah madaukakin sarki ya ce ka ware ka haramta wa kanka sa'idullahi ashaddu min sa'idika kwanjin Allah ya fi kwanjinka karfi in Allah yana so ya haramta yana da ikon da zai haramta ba zai jira kai ka haramta masa ba wa Musa Allahi haddu min Musa ka wukar Allah ta fi wukar ka kaifi in Allah yana so ya yanke kunnen dabba ba sai ya jira ka yanke masa ba shi da kansa sai ya yanke kayansa ma'ana dai annabi ya bata wannan camfi da suke yi na yanyanke kunnuwan dabbobi da kuma waɗansu abubuwa to da wannan malamai suka ce da kuma aya cikin suratul nisa ya nuna haramun ne mutum yana da dabba ko da da sunan shaida yanka mata kunne irin abin da iyayen mu fulani sukan yi a kauye kaga mutum ya yanyanka kunnuwan dabba sawai alama ce ko masu jakuna su yanyanke kunnuwan jakunan su wai alama ce wanda wannan sunnar shedan ne alƙawari ne shedan ya cewa sai ya batar da mutane kuma sai ya sa sun rinka yin haka in yad'una min dunihi illa inasan yad'una

لهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليمتقن آذان الأنعام نعم. ولآمرنهم فليمتقن ba kowa suke kira ba koma bayan Allah illa inasa sai mata mm. ma'ana duk sunayen gumaka larabawa in ka bibiye su zaka ji sunan mata ke gare su lata suka ce wai mu'annas ne na Allahu mm. uzza mu'annas ne na al'azizu manata mu'annas ne na almannanu da duk allolin su mata ne ubangiji ya faɗa haka dan ya aibanta musu mm. in yad'una min dunihi illa inasan ba kowa suke kira ba da suka ki kiran Allah sai mata ba kowa suke bautawa ba da suka ki bautawa Allah sai mata wa in yad'una illa shaytanan marida kuma ba kowa suke bautawa ba face shedan mai taurin kai la'anahu Allah wanda Allah ya riga ya tsine masa wa qala shi kuma yace alwashi yace la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa ni kuma sai na riki wani kaso na tilas daga cikin bayinka wanda za su bi ni wanda tsinuwar za ta hauni ta hausu wanda za mu zaman wuta tare ni da su shine wala attaqibanna min ibadika nasiba fala udillannahum sai na rinka batar da su wala amur wala umanniyannahum sai na rinka cika su da buri wala amurannahum sai na rinka umarta su fala yubattikunna azanal an'am sai su rinka ka kunnuwan dabbobi da ka yanka kunnan dabba da sunan shaida ko da camfi dukkaninsu haramun ne Allah hukuncin sarki ya hana domin sunnar shedan ce alkawari ne shedan ya ce sai ya sa mutane sun ranka wannan da haka larabawa suna yi Allah subhanahu wata'ala ya kushe musu kuma ya hana annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya rinka gaya musu cewa su daina da haka ibnu kasir ya ce wa kad ankara Allah ta'ala ala man harrama ma ahalla Allah aw ahalla ma harrama bi mujarradil ara'i wal ahwa'i allati la mustanada laha wa la dalila alaiha Allah ya haramta ko ya yi inkari ga dukkan mai haramta abin da ya halatta ko mai halatta abin da ya haramta da kawai ra'ayi ba tare da wani dalili ba sannan kuma ubangiji madaukakin sarki ya yi mummunan alkawari akan mai aikata haka ranar lahira cewa zai masa azaba da haka Allah ce wa ma zannu yaftaruna ala allahi alkadhiba yawm alqiyama me zaton waɗanda suke wa Allah ƙarya ne a ranar alkiyama suna tsammanin zai kyale su ba zai kyale su ba ai ayyu shay'in zannuhum bihi me zaton su ga Allah shin suna ganin sun masa ƙarya kuma shikenan ya tafi a iska malai ce a yahsabuna annahu la yu'aqibuhum tsammanin sa Allah ba zai musu hukuma ba layan bagi hazal hisbanu da dai wannan tsammani ma bai kamata ba wala sai hata lahu kuma bai inganta ba bi wajihin min alwujuh ta kowace fuska thumma aqaba ala bin rahmati wal fadli ala nas bi irsali rusul ilayhim sai ubangiji ya biyo baya da bayanin ni'imar da yayi da rahamarsa da jin kansa akan mutane ta hanyar aiko musu da manzanni wa qala Allah yace inna allaha lahu fadlin ala nas lalle Allah mai yawan falala ne ga mutane bi amwalihim ta hanyar ba su dukiya wal in'am da kuma yi musu ni'imomi wal in'ami alaihim da yin ni'imomi akan su bil aqli ta yadda ya ba su hankula wa inzalil kutubi ya saukar musu da littattafai wa irsalir rusuli kuma ya aiko musu da manzanni fa bayyana lahumul asrara ya bayyana musu a sirce-sirce, asirce allati la tastaqillu al bi idrakiha wanda hankali kaɗai bai isa ya gano ba in ba ta hanyar nassi ba wa da kuma ya shiryar da su ila ma yahummuhum min umuril ma'ashi zuwa ga abin da ya shafe su na al'amuran rayuwa wanda in ba dan Allah ya nuna musu ba ba za su iya ganowa ba walakin na aksarahum sai dai mafi yawan mutane la yashkurun ba sa gode wa Allah bisa ga waɗannan tarin ni'imomi da ya musu ai la na tilkan ni'amil jalila ba sa gode wa waɗannan ni'imomi masu tarin yawa fala yasrifuna mashaa'irahum ila ma khuliqat ba sa amfani da magannansu da majiyansu zuwa ga abin da aka halicce su dan shi shine ibada sai Allah ya ce وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وما تكون في شأن بذاك كسن شيء ونشأني با ya Muhammad ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala yace fi shanin ai amrin ba za ka kasance cikin wani al'amari ba wa ma tatlu minhu min qur'anin kuma ba za ka karanta wani abin karantawa ba ai min sha'ani na daga sha'ani awillah ko kuma cikin hidimar Allah subhanahu wataala min qur'anin na wani abin karatu anzalahu ilayka da Allah ya saukar gare ka ma'ana duk lokacin da kake wani abu ko duk lokacin da kake karatun alqur'ani wala ta'maluna min amalin kuma ba za ku kasance cikin wani aiki ba da kuke aiwatarwa da kai da al'umarka malai ce khatabahu wa ummatahu anan maganar ta shafi annabi ta shafi al'umarsa hmm. domin cikin wala ta'maluna ta'maluna fi'ili ne mudari'i sannan kuma lil jama'a na taron jama'a saboda ga wawul jama'a nan ta zo a ƙarshen sa da ka ana nufin shi annabin da kuma al'umarsa min amalin na kowane aiki suke yi illa kunna alaikum shuhudan face Allah yana lura da su lafazin shuhud mala yace ruqaba face muna nan muna dako akan ku idh tufiduna fihi a lokacin da kuke kutsawa cikin wannan aiki mala yace fihi ai al'amal cikin shi aikin wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharra ka ba abin da ke sulluɓe masa daidai da kwayar zarra ai duna waznin abin da bai kai a auna shi ba zarratin daidai da kwayar zarra asgaru namlatin wanda ana nufin shine mafi kankantar kwaro kamar jan kiyashi fil ardi a ban ƙasa wala fi sama ko a sama wala asghara ko mafi karanci daga haka min zalika daga haka wala akbara ko mafi girma illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi mabayyani abinda aya take so ta ce shine duk abin dan adam yake a duniya Allah yana lura da shi sawa'an annabi ne ko ba annabi bane sawa'an abin kake yi abinda Allah ya ce ayi ne ko kuma abinda da ya ce kar ayi ne idan kana ayyukan ibada Allah madaukakin sarki yana kallon ka in ma saba masa kake yana kallon ka wama takunu fi sha'anin wama tatlu minhu min qur'an wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum shuhudan idh tufiduna fi daidai da fadin Allah game da annabi wa tawakkal 'ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka وتقلبك في الساجدين Allah ya ce wa tawakkal ka dogara alal azizi bisa ga mabuwayi arrahim mai jin kai Allah zai yara ka wanda yake kallon ka hina kom a lokacin da kake tsaye ko a lokacin da kake kiyamun laili wata kallo baka da jujjuyawar ka fisajidina cikin sahabbanka waɗanda kuke sallah tare da su ko fisajidina cikin tsatsan iyayenka waɗanda suke yin sujada ga Allah innahu ka sani cewa shi Allah huwal azizur rahim huwa samiul alim shi mai ji ne sannan kuma shi masani ne ma'ana a duk halin da kake ciki Allah yana kula da kai duk inda kake Allah yana tare da kai da ilimin sa duk inda kake Allah yana ganin ka baka isa ka boye masa ba alam ta alam bi anna Allah yara shi yanzu kai dan adam baka san Allah yana gani ba Da haka Allah subhanahu wataala duk inda mutum yake yana ganin sa yana sane da shi yana kula da shi inna allaha kana alaikum raqiban Allah mai dako ne gare ku ya ku yan adam da haka Allah subhanahu wataala yana da kyakkyawar kulawa da lura dangane da sha'anin bayinsa babu wani abu da yake kubucewa Allah ta fuskar ilimi na abin da ke gudana a wannan duniya an gane ku. domin Allah subhanahu wataala ya ce wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin ko mun kankantar abu ko daidai da karamin kiyashi ne Allah subhanahu wata'ala yana sane da shi kai ko da ƙasa da haka ballantana sama da haka daidai da faɗin sawa inda huma fatihul ghaib illa wa ma وما تسقط من ورقة إلا يعلمها في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين hu ɗaya suna wajen Allah ma'ana duk wani abu da ka sani na ilimi a ɓoye Allah shi yana da mabuɗinsa ya san shi la ya alamuha ba wanda ya sani illa huwa face shi kadai wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ubangiji ya san duk abin da ke cikin teku kuma ya san abin da ke kan tudu wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha ba wata ganyen bishiya da za ta tsinke daga jikin bishiya ta fadi face Allah ya san tsinkewarta kuma ya san faduwarta ma'ana hatta bishiyoyi da kake gani dukkan su a duniya Allah ya san adadin su ya san kuma adadin ganyen da ke jikin kowace bishiya duk ganye in ya tsinke Allah ya sani in wani ya toho Allah ya sani idan ya faɗi kasa Allah ya ji faɗuwarsa shine wa ma tasqutu min warqatin illa yalmuha wala habatin fi zulumatil ard ba wata ƙwaya a cikin ƙasa ta hatsi face Allah yana sanada da abarsa duk inda manoma suke noma suke tona ƙasa suna binne hatsi Allah ya san da wannan hatsin da suka binne da Allah bai san da shi ba da hatsin ba zai fito ba domin hatsi ba zai iya fito da kansa ba kuma kai manomi da kai shuka kai ka san ba kai kake fito da hatsin ba shi yasa Allah madaukakin sarki yace ce afar aitum ma taharusun shin yanzu ba ku ganin abin da kuke binnewa a ƙasa a antum tazra'unahu am nahnu zari'un ku ke fito da shi ko mu muke fito da shi hmm. Allah ke fito da shi kwaya bata isa ta fito da kanta ba manomi kuma ba shi ya fito da ita ba shi aikinsa kawai binne ta wa ya fito da ita Allah da bai san da ita ba ai ba zai fito da ita ba da haka wala habbatin fi zulmatil ard ba wata kwaya a cikin duhun kasa da aka binne wala ratabin ko wani danyen abu wala ya bisin ko bushashe illa fi kitabin mubin face yana rubuce ma a cikin lauhil mahfuz bayan ma an san shi kuma an rubuce shi Allah yana sanar da kayansa shi yasa yi wa kansa da kansa kirari ya ce ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir mm. ku saurara ku ji wanda ya halitta yana da cikakken ilimi game da halittarsa shine al-latif mai zurfin ilimi al-khabir gwani ta fuskar sani subhanahu ta'ala abinda wannan yake nunawa shine kada wani dan adam yayi tunanin akwai wani waje da zai je ya buya yayi wani abin da Allah baya ganin sa kada wani dan adam yayi tunanin akwai wani abu da zai aikata ko mun girman sa ko mun kankanta sa wanda Allah bai san da shi ba ba zai yi ba ba zai yi ba domin Allah subhanahu wata'ala ya kewaye komai da sani ya san komai subhanahu wata'ala shi yasa wani mai hikima yake cewa idza ma khalauta dahra abadan fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu duk inda ka samu kanka a wani waje a ɓoye kar ka taɓa jin cewa ka ɓuya ka ɓuyar wa dai mutane ‘yan uwanka amma shi Allah yana kula da kai alayya raqibu mai lura da dako yana tare da kai shine wa shine Allah inna Allah kana alaikum raqiba mm. Allah mai dakon bayansa ne mai lura da su ne duk inda suke yana tare da su domin inda Allah baya tare da kai ba za ka iya rayuwa ba ba za ka iya tsayawa ba ba za ka iya tashi ba domin shi yake motsa ka ka tsaya ya motsa ka ka tashi ya motsa ka ka kwanta in babu kulawarsa tare da kai duk waɗannan abubuwan kai ba za ka iya yin su da kanka ba shi yasa waɗansu da ya jarabce su da rashin lafiya ya kwantar da su sai dai a tashe su amma su ba za su iya tashi ba waɗansu da ya jarabce su da rashin lafiya ya karye kafafuwansu ba za su iya tafiya ba wasu da ya jarabce su da wasu cututtuka kamar shanyewar jiki ko makamancin haka ba wanda ya isa ya dawo da su amma idan ya ga dama sai ya dawo da kayansa subhanahu wataala da haka dan adam bai da tasiri nasa na kansa sai da Allah dan adam baya iya yin komai da kansa sai in Allah subhanahu wataala ya dafa masa da haka ka sani cewa Allah yana tare da kai a ko ina tarayya ta ilimi tarayya ta iko tarayya ta kulawa amma ba tarayya da zati ba Allah yana tare da bayansa a ko ina da ilimi da kulawa da zati duk abin da kake Allah yana kallon ka duk abin da kake Allah yana sane da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani daga cikin ku face a ranar lahira sai Allah ya yi magana da shi gaba da gaba walaysa bainahuma tarjuman kuma babu tafunta a tsakani Allah zai gaya wa kowa cikakken labarinsa kuma ubangiji ba zai bari kowa ya ga lokacin da yake tattauna da kai ba ma'ana annabi yana gaya wa sahabbai wannan fa a matsayinsu na muminai masu imani wanda za su shiga aljanna amma kan kowa ya shiga aljanna sai Allah ya yi intabiyu da shi daga kai sai shi Allah zai gaya maka kai ne wane dan wane jikan wane a gari kaza an haife ka shekara kaza ka mutu shekara kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza ya baka cikakkiyar data akan ka. waye kai kuma ya ce maka a rana kaza ga watan kaza a waje kaza kayi kaza ba wanda ya ganka a rana kaza ga watan kaza a waje kaza kayi kaza ba wanda ya ganka amma dinni na ganka azza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin fa da yan aljanna za su shiga aljanna Allah zai musu wannan tunan sililin kowa shi kadai kan ka wuce sai Allah maɗaukin sarki ya ce shigo mu tattauna mu tattauna sannan sai a baka dama ka wuce annabi ya ce zaka ga mutum da yana murna yana kazar kazar an ba shi na shiga aljanna amma idan Allah ya rinka gaya masa labarinsa da abubuwan da ya koya a duniya ba wanda ya sani sai Allah sai kaga mutum ya koma yana rawar ɗari yana karkarwa tsammaninsa za a kwace satifiket ɗin me yasa Allah zai wa mutane haka dan ya tabbatar musu da abin da yake ta gaya musu a Qur'ani cewa yana tare da ku ya sani yana tare da ku ya sani saboda abu ne wanda kwakwalwar dan adam ba za ta dauka ba in ba imani ba a ce Allah duk yawan mu a duniya ya san da mu yana lura da mu duk abin da muke yana ganin mu wannan imani kawai zai iya yajjan maka da haka to amma a lahira Allah sai ya tabbatar mana da haka da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har mutum zai tsorata yayi tsammanin za a ce an fasa aljanna sai Allah ya ce kwantar da hankalinka na gaya maka haka ne dan in tabbatar maka da abin da na gaya maka inna Allah bi kulli shay'in alim ni masani ne da dukkan komai da haka sai Allah ya ce satartu halaka fid dunya wa ana aghfiru halaka yau a duniya ma da na kyale ka ban tona asirinka ba ai ba dan ban sani bane rufa maka asiri na yau kuma zan dada rufa ma asiri wuce shi ke da haka duk abin da ɗan adam yake Allah yana kallonsa duk abin da mutum yake kuya ya aikata Allah yana sane in ya ga dama sai ya tona asiri in ya ga dama kuma ya rufa asiri subhanahu wa ta'ala da haka wala raqabin wala yabisin illa fi kitabin mubin anan kuma wala asghar min zalika wala akbara illa fi kitabin mubin malai ce ai bayyinun ana nufin kitabun mubin littafi wanda yake kunshe da bayanai huwa al-lawhul mahfuz wanda shine lawhul mahfuz wanda dukkan wani abu da yake faruwa a duniyar nan tuna Allah ya riga ya gama rubuta shi a cikin lawhul mahfuz sai Allah ya ce mi ala inna awliya Allah la khawfun alayhim بكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ما ليتي وبعد ذكر أدلة الألوهية bayan ambatan dalilan ko ba'da zikiru adillatul uluhiyya bayan ambatan dalilai da suke nuna kaɗaitakar Allah ta fuskar ai masa bauta war rububiyya da kuma kaɗaitakar ta fuskar shi kaɗai ya ƙagi halitta kuma ya mallake ta wa da an zakara al-adillata ala isbatin nubuwa kuma dai bayan Allah ya gama ambatan dalilai na tabbatar da annabta war risala da manzanci yadhkuru fi ma ati sai kuma Allah zai ambata cikin abu mai zuwa auliya Allah su wanene ne waliyan Allah wa ma'anar wilaya kuma me ake nufi da walittakar Allah wa bada bi harfi tambihi sai Allah ya fara da harafi na jan hankali liyajliba al-uqula ila ad-darsi dan ya jawo hankulan mutane zuwa ga darasin da zai koyar da su wa harfi tahqiqin kuma yi amfani da harafin tahqiq tabbatarwa wa taukidin da karfafa zance li isbati madmunihi dan ya tabbatar da wannan abu da yake so ya faɗa wa taqdirihi kuma ya girmama abun fi zihni a cikin kwakwalen masu saurare fa qala sai Allah yace ala ku saurara ku ji inna tabbas awliya Allah waliyan Allah mala jam'u wali kalmar auliya jam'i ne na wali wa huwa biddul adu shine kishiyar al'adu idan aka ce al'adu maki kenan kishiyar maki shi kuma shine mai masoyi hmm. da haka da an ce da kai wali ana nufin masoyi kishiyar masoyi shine maki dukkanin musulmi masoyin Allah ne ko ba haka bane hmm. domin idan ka ce ga wani musulmi ba wali bane ma'ana ka ce me kenan makiyin Allah ne wani musulmi ne zai yadda shi makiyin Allah ne to a kenan kaga ware wasu a ce wane da wane su ne waliyai sauran kuma ba waliyai bane kaga wannan ba daidai bane ma'ana su sauran makiyan Allah ne yanzu idan na ce kai wali ne wani in ka ce da shi shi wali ne sai na mu ba waliyai bane wali sai suwa ne Ma'ana shi makiyin Allah ne kenan da haka kowa in dai ya yadda da Allah ya yadda da sharuɗan musulunci ya zama mai masoyin Allah to sai Allah ya ce bari ku ji suwaye masoya na ala inna awliya Allah ku saurara ku ji haƙiƙa masoyan Allah mala ce jam'u waliyin wa huwa diddul adu fa huwa almuhib shine masoyi wa mahabbatul ibadi lillahi da'atuhum lahu abinda ake nufi da soyayyar bayi ga Allah shine yi masa ɗa'a, duk mai yi wa Allah ɗa'a masoyin Allah ne domin ɗa'ar ita ta nuna soyayyar hmm. domin in baka son Allah ba za ka yi masa da'a ba wa mahabbatuhu lahum ikramuhu iyahum shi ko kaunar Allah ga bayi shine ya girmama su fa'alal awwali bisa ga zance na farko yakunu fa'il kenan wali ala wazni fa'il bi ma'anal fa'il ana nufin walillah sai aka ce waliyullah ala wazni fa'il bi ma'ana fa'il wa ala thani bisa ga zance na biyu bi ma'anal maf'ul fahuwa mushtarakun bainahuma bima'ana mauluwullahi wanda Allah ya jibinci al'amarinsa wanda Allah madaukakin sarki ya girmama shi idan ka ce wane waliyan Allah kana nufin shi wanan to kana nufin wane mai bin Allah idan kuma ka ce Allah waliyin wane ne ma'ana kana nufin Allah majibincin al'amarin wane ne to kaga idan ka ce wane waliyan Allah bi ma'ana wane mai bin Allah to anan kalmar wali duk da ta zo ala wazni fa'il ma'anarta shine fa'il ai fulanun walillah ai ta'i'ul lahu wani majibincin al'amarin Allah ne ma'ana mai yi masa da'a domin wani lokaci zaka ji an ce wani waliyin Allah ko kuma a ce Allah waliyin wani to lokacin da aka ce wani waliyin Allah ne ma'anar ta sha bamban da lokacin da aka ce Allah waliyin wani ne shi Allah ya zama waliyinka shine me shine ya taimake ka ya girmama ka ya mutunta ka amma kai kuma ka zama waliyin Allah shine mai shine ka bi shi kai masa da'a to kaga walicin daban-daban domin shi Allah baya bi sai dai a bi shi to kai bawa ka ba Allah shi kuma sai ya me sai ya girmama ka da ka wilaya sa gare ka girmamawa wilaya ka gare shi biyayya da da'a da ka shine malam ya fayyace mana ma'anonin guda biyu domin dukkanin kalmomin an kawo su bisa ga wazani daya fulanun waliyullah Allahu waliyul fulan Allahu waliyul ladina amanu الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والله ولي المتقين والله ولي المتقين إن أولياؤه إلا المتقون إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون to da haka dai wannan shine bambanci tsakanin kalmomin ta fuskar ma'ana da haka malai yace fa huwa mushtarakun bainahuma lafazin wali mushtarak ne ma'ana yana da harshen damo bainahuma tsakanin waɗannan ma'anoni guda biyu malai yace asluhu asalin sa min waliya ne daga kalmar waliya bi ma'ana qaruba ya kusata an gane ko fa waliyu kulli shay'in huwa alladhi yakunu qariban minhu da ka waliyin komai shine wanda yake kusa da wannan komai din wal qurbu min Allah shi ko kusanci ga Allah da aka ce wa na waliyin Allah makusancinsa kusancin bil makani wal jihati mahalun ba zai yi ba kusanci na waje ko kusanci na na bangare da fal qurbu minhu innama yakunu idza kana alqalbu mustagriqan fi nuri ma'rifatillah da ka idan aka ce wani ya kusanci Allah ana nufin zuciyarsa ta cika da haske na sanin Allah fa in ra'a ra'a dalaila qudratihi in ma mutum ya bude ido zai yi duba sai ya kalli dalilan da suke nuna isar Allah wa in sami'a sami'a ayatin lahi in kuma zai ji sai ya ji ayoyin Allah wa in na tsaka na tsaka bis sana'i in ma furici zai yi sai ya furta yaban Allah mana duk wanda rayuwarsa ta zama haka in zai faɗa sai abin da Allah ya ce a faɗa in zai gani sai abin da Allah ya ce a gani in zai saurara sai abin da Allah ya ce a saurara in zai bayar sai abin da Allah ya ce a bayar in zai karɓa ma haka to wannan ya zama me ya zama waliyin Allah kuma ya zama makusancin Allah amma ba kusanci na waje ko kusanci na bangare ba a'a kusanci na sani kusanci na girmamawa kusanci na biyayya domin ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bi shay'in min min wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya hatta uhibbahu bawa na ba zai guce ba yana kusanta ta har sai na kaunace shi fa idza ahabbtuhu in ka na kaunace shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai in zama jinsa da yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi da idonsa da yake gani da shi wa yadahu allati yabtushu biha da hannunsa da yake karba ko ya bayar da shi wa rijlahu allati yamshi alaiha da kafarsa da yake takawa ya tafiya malamai suka ce abinda ake nufi Allah ya zama jinka da ganinka da karbarka da tafiyarka shine baka ji sai abinda Allah ya yarda a baka gani sai abinda ya yarda a gani baka faɗa sai abinda ya yarda a faɗa baka bayarwa baka karba baka takawa ka je duk sai inda ya yarda aji. to idan ku ka zama haka manzo Allah subhanahu wataala ya faɗa hadisi kudusai wala in sa'alani la utiyannahu hmm. in kwarau bawa ya kai wannan matsayi da ya roƙe ni ni kuma zan bashi wala in ista'azani la u'izannahu da ya nemi tsari na kuma take zan tsare shi domin ya zama mai ya zama cikakken waliyin Allah subhanahu wata'ala to da kamala yake wannan shine ma'anar kalmar wilaya din wa in ijtahada ijtahada fi ta'atillah idan mutum zai yi kokari sai ya kokari wajen bin Allah wala yafturu an zikrillah kuma baya yankewa daga ambatan Allah wala yara lahu rabban ghayra Allah baya ganin yana da abun bauta ubangiji in ba Allah ba wa idza kana al-abdu kadhalika in ba ya zama kamar haka kana Allah waliyahu wa nasirahu wa mu'inahu Allah ya zama waliyansa mataimakinsa majibincin al'amarinsa wa huwa qauluhu ta'ala kuma wannan shine ma'anar fadin la khawfun alaihim waliyan Allah babu tsoro a tare da su ai fi duniya anan gidan duniya la ya'tarihim ma yujibu zalika duk abin da ke sa tsoro su baya tsorata su bal yastamiruna ala an-nashati was-surur ko tabbas su sukan ci gaba da rayuwarsu bisa ga kazar-kazar da kuma farin ciki li thiqatihim billahi saboda suna da cikakken aminci da cewa Allah yana tare da su wala yahzanu wala hum yahzanuna kuma ba sa bakin ciki ko takaici ay fil akhirati a lahira malai ce wa fil hadisi yazo a cikin hadisi la khafuna idza khafa nasu waliyan Allah ba sa tsoro a lokacin da sauran mutane suka kamu da tsoro wala yahzanuna ba sa bakin ciki idza hazina nasu a lokacin da sauran mutane suke bakin ciki ma'ana su Allah yana yaye musu bakin ciki kuma yana kawo musu da tsoro to da haka wannan shine abin da ake nufi da walittaka ta Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun al-imam ibnu kasir yake cewa yukhbiru ta'ala anna awliya'ahu humul ladina amanu wa kanu yattaquna ubangiji subhanahu wataala yana bada labari ne cikin wannan aya cewa waliyansa sune masu imani kuma masu takawa ka zama mai imani ka zama mai takawa ka zama waliyin Allah shi yasa ibnu kasir yace fa kullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan mm. fa kullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan duk mai tsoron Allah wali ne sawa'an yana da ɗariƙa ko bai da ɗariƙa sawa'an ya naɗa rawani ko bai naɗa rawani ba sawa'an ya rike sharbi ko bai rike sharbi ba in dai yana tsoron Allah waliyin Allah ne to da kuma zamu mu samu yana da ɗariƙa bal ma shine muƙaddami ko shehin ɗariƙa ga rawani tuntum aka ga carbi mai miliyan ɗaya ga gora an ci ba a wanke baki ba ga duk waɗannan abubuwan na barazana amma baya tsoron Allah ya zama wali ya rusa walittaka kwata-kwata ta wani taka to amma yau waɗannan su aka fi ɗauka waliyai wa'yancan kuma ba a ɗauke su waliyai ba yanzu abin da ake so a fara gani tattare da kai don ka zama waliyi rawaninka babban rawani ya nuna babban waliyi ne kai daidai girman rawaninka daidai girman walittakarka babban rigarka girman babban rigar girman walittakar carbinka girman carbin girman walittakar wanda duk waɗannan abubuwan babu su a cikin sharaɗin walittaka gaya mana rawanin annabi mai kamu nawa ne gaya mana babban rigar manzo Allah aska nawa ce gaya mana carbin annabi mai nawa ne mai dubu ne ko mai ɗari ne ko mai miliyan ne na karamba ne ko na roba ne ko na kulikuli ko na barkono duk ba wannan amma kana shakkar walitakar manzo Allah Abubakar kana shakkar walittakarsa Umar kana shakkar walittakarsa Uthman kana shirka walittakasa Ali kana shakka walittakasa to shin walittakar kadai sai a maza ma Aisha kana shakka walittakarta Khadija Ramla Hafsa Fatima Ruqayya Ummu Kulsum duk waɗannan waliyan Allah ne domin Allah ya sa sharadi allazina amanu kanu yattaqun masu imani masu takawa sune waliyai ba kuma ma shakkar imani da takawar waɗannan bayan Allah da muka ambata irin su Imam Malik amanu wa kanu yattaqun irin su Imam Abu Hanifa amanu wa kanu yattaqun Shafi'i amanu wa kanu yattaqun Hanbal Ahmad ibn Hanbal amanu wa kanu yattaqun amma ina dariƙun su gaya min dariƙa Imam Malik gaya min dariƙa Shafi'i gaya min dariƙa Ahmad gaya min dariƙar Abu Hanifa dariƙar su bata wuce sunnar annabi ba sallallahu alaihi wasallam to me yasa in dai waɗandan bayan Allah da suka wuce dariƙar su ita ce sunna me yasa ne ba ma jin sunan su cikin waliyai a wajen ƴan dariƙa laifin su saboda su basu yarda da dariƙar ku ba sunna suka rike shi yasa su zama waliyai ba wani bawan Allah yake faɗa a garin Kano yace da Ja'far ɗan dariƙa ne da babban waliyi ne me laifinsa saboda ba dan dariƙa bane saboda walittaka kadai sai a dariƙa ake yin ta to kaga wannan sa wani sharadi ne wanda babu shi a Qur'ani a waliyan Allah allazina amanu ne wa kanu yattaqun wai saboda ya kalli irin karamcin da Allah ya wa malam Jafar ta hanyar mutuwar da yayi ya mutu ranar Juma'a sallar asuba shine liman a cikin sujada kuma mutuwar kashe shi aka yi zulman wa udwanan wannan shi kadai yasa wannan ya tabbatar da cewa goma da goma sai dan gata amma me yasa ba za su ce ba wali ne saboda ai ba dan dariƙa bane ba ko shakka babu shi yasa ba sa cewa Imam Malik ba za ka taba jin ana kwarzanta Imam Malik a cikin dariƙu ba ba za ka taba jin ana kwarzanta Shafi'i Ahmad Abu Hanifa ba kai hatta manya-manyan sahabbai ba za ka ji ana kwarzanta su ba amma idan aka zo ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa can sai a zo ana kwarzanta waɗansu mutane waɗanda wasu a tarihi wallahi ba sa sallah suka mutu ya ku za a yi mutum ya zama waliyi baya sallah wasu a tarihi sun mutu suna aikata muggan laifuffuka saboda sun kai darajatul hulul darajar da suke ganin in ka kai to ibada ma ka fi wani daga cikin shehunan ɗarika ya ce wa ba'ada ma tafana fa kun kaifa ma sha? fa ilmuka la jahalun wa fi'luka la wizru yace wa ba'da ma tafana in kai fana'i fa kun kai fa ma tasha to ya zama duk yadda kaga dama fa ilmuka la jahalun duk abin da ka faɗa ba wanda isa yace kai jahili ne wa fi'luka la wizru duk abin da ka aikata kuma ba laifi shi yasa da yawa daga cikin shehunne sai a gansu suna shan giya sai a ce wai kai ne mahajubi idan ka baya gani kai kake ganin giya ce shi shehu fura yake sha duk abin da kaga shehi yana yi ka ɗauka kai baka gani ba domin shi yana da wani ilimi khas wani shehin aka ganshi fa yana saduwa da akuya amma ka ce a kai kake ganin haka shi shehu lafiya lau shi yasa zaka ga a ɗariƙa rubuce yake a cikin littattafansu akwai cire gashin munkiri duk almajirin da ya sabuwar amarya ya kai shehu ya sa mata albarka Wa ya cire mata gashin munkiri kaga zina ce amma sai aka canja mata suna to haka nan irin abubuwa da yawa da yawa da zaka yi ta samun shehunnan tarika suna yi su yi aika aikar da in an tambaye su sai su ce ai annabawa ma ilimin su bai kai nan ba su wani ilimi ne daban Allah ya ware su ya ba su khudna buhuran waqafatil anbiya'u bi sahilihi suka ce wai mun shiga tekun da annabawa ma sai dai wankan gefe ba su yi su shigo ba maqamun nubuwati fi barzakin huwaiqar rasuli wa dunal wali wai ko lahira aka je maqamun nubuwati matsayin annabawa fi barzakin a lahira huwaiqar rasuli ya ɗari na manzanni amma wa dunal wali duk bai kai na waliyai ba kenan waliyai su an manya sun girma annabawa sun girmi manzanni to dan Allah wannan wani irin addini ne hasali ma wace aƙida ce a lissafin waliyanta babu annabawanta waye babban waliyi cikin kowane addini annabin wannan addini amma su a addinin yan ɗariƙo da aƙidansu miyagu annabawa daban waliyai daban kuma waliyan sun fi annabawa shi yasa sai su ta kawo ƙaryayyaki a cikin alkur'ani su ce wani waliyi ne kuma ya fi annabi yanzu kaga a wajen yan ɗariƙa khidir alaihi salam ba annabi ba ne ne wali ne suka ce kuma gashi ya fi Musa domin ai ya san wasu abubuwa da yawa wanda Musa bai san su ba kenan wannan yana nuna wali zai iya sanin abin da annabin sa ma bai sani ba haka nan in suka zo kissar annabi Sulaiman lokacin da yace ayyukum ya atini bi arshiha qabla an ya atuni muslimin waye zai je dauko min gadan bilqisu asbinnin saba ya kawo min kafin ta zo min ta zo ta mika wuya gabana qala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an yar الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك نعم وإني عليه لقوي أمين قال إفريت من domin daman cikin talakawansa har akwai aljanu sai ce ana atika bihi ranka ya dade zan je in dauko magadan qabla an taquma min maqamika kafin a gama zaman fada wa inni alaihi laqawiyyun kuma ni na isa irin alfahari irin na aljanu to qala alladhi indahu qala alladhi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yawtadda ilayka qalbuk Allah ya ce qala alladhi indahu ilmun min alkitab sai wani masanin littafi sai ya ce da annabi Sulaiman ana atika bihi ni kuma zan ɗauko maka gadan kabla an yartar da ilaika ɗarfuka kafin girar ƙasa ta taɓa girarka ta sama to wannan allazi inda hu ilmin min alkitabi sai suka ce wai wani wali ne ya ma fi Suleimani daraja a wajen Allah domin Suleimani yana ta cewa a wa zai kawo min ma'ana shi ya kasa kawowa ga wani ya je ya kawo masa wai duk wannan manufar mecece a wulaƙanta annabawa shine fa saƙon kawai Saƙon a wulaƙanta annabawa a ɗariƙa ne za ka ji ana cewa ga wuridin da in kai za ka samu darajar annabawa kaza amma babu wuridin da in kai za ka samu darajar wali ko ɗaya ka ji annabawa kamar wasa a ce wai ga wuridin da in kai za ka samu darajar annabawan banu isra'ila saba'in arba'in tamanin don allah in za ka yi wa kanka adalci akwai aikin da za ka yi ko mai unguwar unguwar ku ka kamo ballantana mu a kano ban san ba kuwa nan ne kuna da yan hizba ko ɗan hizba ɗaya ka kama in dai kai baka aikin hizba a ce kayi ka kamo dan hizba to ko dan agaji yanzu kai da baka aikin agaji a ce ga wani wuridi zaka ka kamo dan agaji kai zaka yadda ka san ba zai yi ba ai duk wanda ya riga ka kwanciya zai riga ka tashi duk wanda ya fi ka ci dole ya fi ka koshi baka abu kuma ka ce wanda yake yi kafishi? shi to duk ba komai ɗan ɗariƙo suke yi ba cikin wannan miyagun kalmomi da miyagun aƙidu da suke bazawa mutanen su wallahi wulakanta annabawa wanda wannan shi ya bayu suke wulakanta sunna dan ka ce da su sunna su ba a jikin su ba saboda asalin mai sunnan ma ba su dauke shi da daraja ba inda wali ka ce musu to wannan nan suka fi kwari waliyan har suna daidaita su da Allah maganar ma annabawa tuni an wuce wannan waliyayo kankan kan suke da Allah a ce shehu bai haifa ba ba a haife shi ba ma'ana yadda Allah yake lam yalid wa lam yulad haka shehu yake a ce shehu ya yafi sallah alhalin Allah ke da wannan iko a ce shehu ya lamunce ma a ce shehu zai sa ka aljanna a ce kaza da kaza wannan duk aikin Allah ne yanzu shehunnai sun fi karfin ma annabawa da Allah ake gwada su yanzu yadda ake kallon mutane a ce bayan Allah yau ta kai a cikin 'yan ɗariƙo akwai masu bayi shi ma wane bawansa ne yadda za a ce abdullahi abdurrahman sai a ce abdul kaza a jingina zuwa gare shi mana shi ma ya yi halitta kaga wannan ko da wannan in mutane suna da hankali da ganewa da rabon shari'a za su gane batan da ke tattare da ɗariƙo batan da ke cikin waɗannan miyagun aƙidu aƙidun da kullum sai dai a wulaƙanta Allah a fakaice a wulaƙanta manzannin Allah a fakaice a wulaƙanta addinin Allah a fakaice wani mutuntawa kai wa Allah a lokacin da ya ce a yi sallah kai kuma ka ce a dina mutunta Allah kai koko yanzu ko mai gidanka ya ce a yi kaza sai ka zo kaga yaro yana yi kai tashi rabu da shi girmama shi kai ko wulakanta shi kai musulmin da ya cika ma'anar musulunci ɗari bisa ɗari amma sai dai kuma yana yin wasu ayyuka na laifi wanda Allah bai ga damar ya yafe masa ba to wannan in ya je lahira Allah zai sa shi a cikin wuta ya kona shi na ɗan wani lokaci daga baya kuma sai ya fitar da shi ya mai da shi aljanna tambaya ta gaba ki assalamu alaikum warahmatullah malamin da aboki ne da ya ban aure to saboda jin daɗin auren an ganci yake cewa shi fa sai ya ƙara ya biyar yana wahala Shi aure ya kai kuma alhali baya da cikakken ƙarfin da zai ƙara saboda haka nan muka ce masa ya saurara amma duk da haka ya ki saurarawa ya tafi dan zai ƙara aure alhali kuma bai da karfin da wani sani yake cewa ai Allah ba ya hana aure ba ne sai in ba za ka iya adalci ba to shi kuma zai iya adalci don haka da zai kara kuma tunda Allah ya ga don Allah zai yi Allah zai ba shi nasara malamar kuma ana shi kuma shi babu komai dai in yana da sana'a kar ku hana shi amma in ba shi da sana'a to shine sai ku hana shi amma matukar mutum yana da uh, sana'ar da yake yi kuma ya ga yana da sha'awar da zai iya rike mata biyun yana da lafiyar haka to ko shakka babu Allah zai taimake shi din amma shi sharadin Allah ya taimake ka ya zama kana nema bahaushe ya ce mai nema yana tare da samu da haka Allah subhanahu wataala zai taimake shi in yana da sana'ar yi kuma manufarsa din kamar yadda ya faɗa ne dan ya kare kansa da kansa kuma ya zama cewa sha'awar tasa ta fi karfin ta mace ɗaya ce yana da karfin da zai iya gamsar da mata biyu ta wannan babu matsala kar ku hana shi amma in ku bai da sana'a ne kwata-kwata dayar ma da kyar ake kaiwa kuma ya ce zai tsara ƙara aure to wannan kuma a ciki akwai ganganci akwai tarakara da daka ah, shekaran jina da ta yi bayani ko ne ba zai kace idan mutum bai da lafiya akwai surorin da ya kamata ya karanta don allah malam in haka ne ka gaya surori ya danganta da irin cutar wanda kuma gashi nan malamai masu rikiya mu yanzu ba ba da magani muke ba tafsiri muke yi akwai malamai masu rikiya masu islamic chemist wanda ake kyautata musu zato ba waɗanda suke cuwa-cuwa ba a waɗanda suka iya na addini din irin waɗannan su zaka je ka tattambayi waɗannan a wajen su kuma akwai littattafai da aka rubuta ka samu littafin al-ilaj wa ruqa min al-kitabi wa sunna ka samu littafin as-sarimul battar na wahida abdussalam bali ka samu kaya min aljinni wa shayatin shi ma na wahid abdulsalam bali duk a ciki akwai irin waɗannan sannan ka ɗauki littafin dibbin nabawi na ibn al-qayyim shi ma akwai wannan da wani bangare na zadul ma'ad sannan ka koma cikin sahih al-bukhari akwai kitabu tib shi ma abin da ya shafi islamic medicine duk addinin musulunci ya zo da irin wannan kuma malamai sun yi bayani annabi ya faɗa cikin hadisai in bangaren itatuwa ne ko ganyayyaki ne da annabi ya faɗa in kuma bangaren addu'o'i ne nan ma da annabi ya faɗa in ka samu alkalimu tayyib na ibn taymiya da sahih kalimu tayyib na albani shi ma dai duk akwai a cikin irin waɗannan to amma dai kamar yadda na faɗa nan ba wajen ba da magani ne dan kada gobe wani ya sake turo mana takarda makamanci wannan shi kuma maganin kaza shi kuma maganin kaza karshe sai kuma da mu dan mai ganye mu kuma tafsiri muke yi Allahu akbar to insha Allah zan nan